الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ما haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatu barkamu da sake saduwa jiya mai albarka masallacin gidan marigayi shehu awak da ke nan gra a birnin bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa yau goma sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da hudu da arba'in da bakwai wato hudu kenan ga watan uku na shekara ta dubu biyu da ashirin da shida kuma muna cikin farko-farkon suratu yusuf alaihi salam alaramma suratu yusuf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 إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مراق تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين yayin da yusuf ya ce da babansa haka allah maɗaukacin sarki ya fara cewa a farkon magana dangane da yusuf ya ce ya babana ni dai a cikin mafarkina na ga taurari guda goma sha ɗaya kuma na ga rana da wata duka na gansu sun haɗu suna sujada gare ni sai baban ya ce da shi ya kai ɗan ɗana karka ba da labarin wannan mafarki naka ga ɗan uwanka domin hakan zai sa su shirya wani makirci a kanka lallai shaidan abokin gaba ne mai bayyana gabarsa ga ɗan adam wannan duka ɓangaren annabi yusuf ne ba a zo ɓangaren annabi yaqub ba wajen fassara mafarkin yanzu ana magana a kan shi mai mafarkin ne da shi yasa na so darasinmu na yau ya mai da hankali akan mafarki yaya mafarki yake menene kuma da darajar mafarki sannan ta ina ne mafarki yake zuwa sa'annan kuma idan ka yi mafarki ya za ka sai zama sai mun je gaba a aya ta gaba wa kazalika ka rabbuka kafin a zo maganar yadda ake fassara mafarki ko kuma yadda ake neman fassarar mafarki mafarki shine abinda mutum yake gani a cikin bacci dangane da kansa ko dangane da wani amma bayan ya farka kuma sai ya gane cewa wannan duka a cikin bacci ne a cikin baccinmu muna ganin abubuwa waɗansu su ba mu labarin abin da ya faru a baya mu mu gani waɗansu su nuna mana wani abin da yake faruwa yanzu waɗansu su nuna mana abin da zai faru a nan gaba wannan abin da suke nuna mana wani lokaci gaskiya ne wani lokaci kuma ba gaskiya ba ne sannan wani abin da suke nuna mana wani lokaci ya shafe mu mu kanmu wani lokaci kuma ya shafi wasu wani lokaci abin yana faranta rai wani lokaci kuma yana firgita zuciya ya razanar da man da ya yi shi to mafarki a tsari na ilimin addinin musulunci ya kasu kashi biyu akwai wanda yake zuwa daga wurin Allah akwai wanda kuma yake zuwa daga wurin shaidan wanda duk yake zuwa daga wurin Allah sunansa a ruya wanda yake zuwa daga wurin shaidan sunansa al wanda yake zuwa daga wurin Allah shine ɗaya daga cikin sannan ya zo a cikin wannan aya da muke karantawa shi yasa Allah ya ce ya bunayya la taqsus ka da ka shi shine mafarki irin wanda ya zo daga wurin Allah ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in ya ce asalin yadda mafarki yake shine wani mala'ika ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akwai mala'ikan mafarki shi Allah ya ajiye shi ne aikinsa shine rinka nuna wa mutane tamfocin wani abu wanda zai nuna musu da waɗansu alamu waɗansu symbols waɗansu signal saboda ko mutum zai gane ko ba zai gane ba akan wani abu da zai faru ko ya faru ko yake faruwa to wannan mala'ikan sai nuna maka alamu amma a galibi ba zai nuna maka shi zahirinsa yadda yake ba saboda zai maka alamu ne domin in Allah ya sa kun gane ku gane in ba ku gane ba shi kenan ibn hajar al-asqalani shi kuma a cikin fatul bari yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya sa wani mala'ika ne abinda yake cikin lauhin mahfuz littafin da ke wurin Allah wanda ke kunshe da labarin duniya gaba ɗaya sai Allah ya bashi dama sai ya leko cewa abu kaza zai samu wani ko abu kaza zai samu su wani ko abu kaza zai samu wuri kaza to sai Allah ya sa mala'ikan sai zai nuna kamfotin hakan wani wannan abin da ya nuna maka idan har aka gano sai zama kamar Allah ya saboda maka da yadda za ka iya ɗaukar mataki kafin abin ya faru amma yana yi ne ta hanyar hikima ta yadda wannan abin zai zama ko albishir ne ko gargaɗi ko tsoratarwa ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ke cikin sahih bukhari wanda anan ne yake wannan sharhi ya ce abu iya as-sadiqatu min Allah mafarki wanda fassararsa ya zama gaskiya daga Allah yake wal hulmu min ash-shaytan mafarki kuma na shirme daga shaytan yake shi yasa ba a ce mafarki wanda ya shafi gaskiya irin wanda ke zuwa daga wurin Allah ba a ce masa ahlam ba a ce hulum kamar yadda kuma ba a faɗan mafarkin shi ne kuma a ce masa ruɗiya duk abin da ya zama na gaskiya ne shi ake ce masa ruɗiya duk abin da ya zama na shirme ne na shaidan sai ake masa ulu ko kuma al'ahla ahlam shi ne jam'in alhulu wato mafarkai kenan shi yasa inda a fahimta ta ne za ku rika sa ma yaran ku suna ahlam saboda ahlam kamar dream kenan to amma dream ba irin na wanda suka zo daga wurin Allah saboda shi kawai ga larabe kamar yadda yake ji bature yana ce ai dream ne comes true to shi da turanci dream din da ya zo daga wurin Allah dream ne dream din da ya zo daga wurin shaitan ma dream ne duk da cewa mafarki mai ban tsoro ana ce masa na nightmare to amma in ya ce kawai mafarki mafarki ne ko ma wani iri ne to sai aka fassara shi da hulu shi kuma Allah duk inda ka je ya amfani da hulu a cikin ƙwar'ani to mummunan mafarki ne ko mafarkin sha'awa wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum ko kuma mafarki irin na shedan na shirme qalu adghasu ahlam saboda haka gani haka yasa bai kamata a ce wa yarinya ahlam ba amma ana iya ce mata ru'ya misali ru'ya shine mafarki wanda yake na gaskiya wanda ya zo daga Allah mafarki yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwa da kuma addini shi yasa Allah ya nuna mana wani bangare na addini ma da karantarwarsa akwai waɗanda Allah yake koyar da su ta hanyar mafarkai amma wa annabawa shi yasa duk abin da annabawa suka gani a mafarki gaskiya ne Allah ne ke aikowa a gaya musu ba bambanci tsakanin Allah ya aiko mala'ika ya ce ka gaya wa annabi yana hadake da kuma ya ce ka ga ka nuna masa a mafarki duk ɗaya sannan wani lokaci mafarki yakan zo a zahirin abin da ka gani kuma hakan ne abu akwai kuma mafarkin da dole sai an masa fasara ba zai nuna masa abin zahiri ba lokacin da annabi ibrahim alayhi salam ya mafarkin yana yanka ɗansa ai a fili ne fa a sanuna gashi nan yana yanka ɗansa sai ya farfa an ga ba wani magana ta ce a fassara mafarkin da abdullahi bin zaid yayi ya ga ana koya masa kiran sallah a mafarki ne da gaskiya kuma haka yake zahiri kawai ya koya masa kiran sallah sai tashi ya ji iya ba wata fassara don haka idan mutum ya yi mafarki irin wanda yake na zahiri kuma ya zama na gaskiya ne to wannan ya fi kowanne ƙarfi akwai kuma wanda zai zama sai an fassara shi kamar wannan na annabi yusuf ɗin ana magana a kan mutane kuma sai a ga taurari yan uwa ana magana a kan iyaye kuma sai a ga rana da wata ana magana a kan yunwa da fari sai aka ga shanu kanjamanmu ana magana a kan shekarun samun albarkatun gona sai aka ga shanu kosassu to kaga akwai da yake da wahala sai wanda yake professional kuma harkar ce kuma baiwarsa ce zai iya Allah madaukin sarki ya bamu labari don ka gane muhimmancin mafarki annabi ibrahim alaihi ibrahim alaihi salam yana bacci yayin mafarki ya gan shi gashi nan ya danne ɗansa isma'il yana yanka shi da wuka in yadda ake yanka rago shi ne da ya tashi sai yake da shi ya bunayya ya kai dan dana in ni ara filmana ne an yi azbahu ni fara gani a mafarki na cewa ina yanka fanzuru ma za tara kai ka yi tunanin ka game ya kamata a yi ala sai ɗansa yake da shi ya abati ya babana if tu umar kai abin aka umarce ka kaga ya gaskata cewa abinda da yake cikin mafarki umarni ne kar ku manta cewa har yanzu har kan annabi yusuf din duk zuriya ɗaya ce aikan tunda annabi yusuf din ai dan yaqub ne dan ishaqa dan shi ibrahim to nan dan baban babansa ne shine annabi isma'il shine aka wannan mafarkin a kansa ita da ce shi ke nan kuwa sai ya ce masa ka yi abinda Allah ya ce maka sannan da ya kwashe su suka tafi wurin yanka ya ɗauki a kuma yaron ya yarda saboda ya san mafarki irin wannan gaskiya ne kawai tunda Allah ya ce a yanka shi shi a da zai tsaya yana wani shawara ba wata shawara kawai baba je a yanka baban da bakin ciki dan da ai baban cikin damuwa dan cikin damuwa amma tunda Allah ne ya ce kawai shi kenan Allah ce falamma aslama duka suka bi kauya kawai suka yarda da mafarkin ne ashe mafarki ba abun wasa bane in zai sa a yanka ka kuma ka yarda yace sai da ya danne shi ya dauko wuka falamma aslama wa tallahu lil jabi ya danne goshin sa yanda ake rike rago ya sa wuka ya Allah ce masa ya Ibrahim saddaka ta ru'ya mafarki ya tabbata ka gaskata mafarki to dan da ta da dashi da ya tashi sai Allah ya ce ka gaskata ka ci jarabawa dama abinda Allah yake so ba wai a yanka shi ba abinda Allah yake so ya ga zuciyarku za ku iya kaga wannan ne ai sun kai ƙarshe da uban da ɗan ya ce tashi da Allah ce a madadin shi ga ragoran ka yanka shi da wafa dai na ku bi dibe inda abin ta kawo rago ƙato rago za ka ce yanka shi saboda kar a fasa yankan da aka yi amma ba mutum ba to haka Allah yake so idan mutum ya ga abu kuma ya tabbata umarnin Allah ne kawai mutum ya yi saboda Allah ba zai taɓa yin abin da zai cutar da kai ba ko da ka ga Allah ya ce kai ne kawai abin da Allah yake so ka yi imtisal ka nuna za ka yi amma Allah ba zai taɓa sa mutum wai ya yi abu ya bauta masa ta hanyar da zai cutu ba saboda Allah ba haka yake ba don haka wannan mafarkin sai zama babban misali da za ka gane yadda arruƙiyar sadiqa take kuma yadda annabawa suka ɗauke ta da muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki ya yi mafarki ya ganci ga sunan suna tsawafi a ɗakin kawa lokacin ana tsananin wahala a madina ta yaya za a iya samun wanda za a je za a iya zuwa maka har a shiga waɗannan muyagun mutane suna nan shine Allah ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq Allah ya gaskata wa annabin sallallahu alaihi wasallama mafarki da gaskiya cewa Allah ta dukulun nan masjid al-haram wallahi sai kun shiga ɗakin Allah mai alfarma insha Allah kuma amini kar kuma ba ma jin tsoro Muhallikina na rukusa kuma mukassiri waɗansu za su shiga su yi aski su yi kwalkwabo waɗansu za su yi aski sai yi laka kafin ko tsoro babu lokacin yana zuwa za ka sai wannan abin ya kwantar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam hankali a ce daraja da sai ɗaukaka tana zuwa duk kuma a mafarki aka gani kuma an yi haka yana daga cikin abin da ya tabbata a hadisi wanda yake cikin musulmi imam ahmad albani ya inganta shi haitami ma ya inganta cewa mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin haihuwarsa ta yi mafarki sai ta wani abu ya fita daga jikinta ya je yana haska biranen wato manya-manyan gine-ginen sha ana cikin duhu sham shine kasar siriya ta yanzu da sauran kasashen da suke kewaye da ita ga manya-manyan gida-gida lokacin makka ita kuma ba kauye bane ba wani birni ne wanda za a iya cewa tana da wani wayewa ba ita sai ta ga wannan abin da ya fita daga jikinta ya jawo sanadiyar da a ce kamar wani haske ne da ya sa yin haska kasar sham ba ɗaya to ashe albishir ne da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ba ma sham kadai zai haska ba duk duniya ba zai haska ita kuma wata san me take me take haifa ba saboda haihuwa ce normal irin na kowace mace shi yasa wani lokaci mafarki zai baka labarin abin da sai bayan shekara arba'in kafin abu ne shi yasa wani lokaci mutum sai mafarki zai ya dauka ai abu gobe gobe ne yana ta sauri a fassara masa a ta yiwu ba a kanka bane yanzu ita wannan mafarkin ai ba ita bace abin da za su haifa ne shine abin zai faru a kansa lokacin kuma ita ba ta da rai ba ka ba dole bane wai don kai mafarki ya zama ma'anar mafarkin yanzu ne ko a kanka ne Allah yana iya nuna maka labarin wasu ba naka ba kuma Allah yana iya nuna maka labarin abin da yake da nisa shi yasa wannan yake nuna mana kusan duk abin da ka yana faruwa a duniyar nan Allah yakan nuna shi amma sai dai da yake ko ba a iya fassarar ba ko kuma wanda ya yi bai faɗa ba shi kenan zai maganar ta wuce amma kusan duk abin da yake faruwa a duniya na Allah yana nuna ma wasu ta yadda da za a iya shiryawa abin inda za a ce akwai ƙwararru na gaske masu tsoron Allah da za su iya fassarawa na gaske yanzu yakin nan da ake yi yanzu yanzu to dole za ka samu akwai wani insha Allah da Allah ya nuna mata za a yi yakin za ka sai zama ai gama wa abun shiri irin yadda aka yi na zamanin annabi Yusuf akan mafarkin lokacin fari sai aka shirya wa abu sai zama an kauce wa matsala don Allah ya nuna muku shi ya riga ya yi nasa in ba a samu yadda aka gane ba shi kenan sai dai a shiga cikin bala'i kuma ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce astaqun nasi ru'ya astaqukum haditha wanda yake kowa yin mafarki na gaske wanda zai zama da gaske ne shine mutumin da yake kowa gaskiya a magana yawancin mutum mai karya baya yin mafarki ne na gaskiya wanda zai iya ba mutane labari ya dan kakkara da gishiri ya yi kariyarsa to wannan in ya mafarki galibi sai dai a nuna masa da ƙarya irin nasa amma mutumin da ya fi kowa yin gaskiya wadda ba zai taɓa faɗar ƙarya ba to in ya zo galibi in ya mafarki gaskiya ne sannan hadisin da ya tabbata cikin sayin bukhari na abu sa'id al-khudri da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu iya as-salihatu juz'un min 60 wa 40 juz'an min an-nubuwa mafarki na gaskiya wani bangare ne daga cikin kashe-kashe guda 46 na annabta wannan hadisi ya ba da ishtali wa malamai akan da yake nufi da aka ce ɗaya ne daga cikin kashi 46 na annabta shine mafarki maganganu kala-kala amma abin da ya fi kusa kamar da ibn usaimin ya ce shi ne shi wannan adadin na lamba a bar shi ko a ce al'imu inda Allah Allah shi ya san me yake nufi saboda ba dole ne sai ka gane hikimar lamba ba me yasa aka ce ai sallar azhar raka'a hudu me yasa aka ce ai sallar magriba kuma uku wannan hankali da zai Allah kawai ya ce haka shi ke nakan zaɓi me yasa ake ɗawafi guda bakwai yadda aka sa azumin ramadana sai ya cika watan gaba ɗaya ba ce a yi rabi ba ba ce kuma a haɗa da shawwal ba me yasa azumin ranar ashirin da tara ko talatin ga watan ramadana farilla ne azumi a ranar ɗaya washe gari ga watan Shawar shi kuma haramun ne wannan duka Allah ne yake yin da yake to shi ma wannan da yake kashi ɗaya cikin arba'in da shida da yake nufi Allahu ala amma dai wani ɓangare ne na annabta kamar yadda annabta take zuwa da gaskiya ba za a taɓa samun ƙarya a cikin magaganin annabawa ba to haka kuma mafarki ma yake iya zuwa da gaskiya kuma kamar yadda zaka gaskata maganan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa kuma ba za a samu ƙarya a ciki ba to haka ne zaka gaskata mafarki idan ya samu goyon bayan wahayi da zai iya tabbatar da shi sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da ya fara kafin ya zama annabi da mafarki ya fara kaga yana cewa annabta tana da alaƙa da mafarki kenan to shine yake cewa bangare ɗaya ne daga cikin bangarori 46 shi yasa nana Aisha ta rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisin ta shine farkon awwal ma budi a bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ar-ru'ya salihah farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara zama daban da shi bayan ya fara zama kafin annabta shi ne sai mafarki sai ga wani abu duk abin da ya gani sai ka ya tabbata kamar kasar abu in aka yi da zai gobe za a waye gari dole wayewar gari tabbas to haka shi ma abin zaga ya faru mafarki kashi na wani mafarki kashi uku ne mafarki na farko shine hadithul malak labaran mala'ika mafarki na biyu hadithul shaitan labaran shaitan mafarki na uku hadithul nafs labaran kanka labaran mala'ika shine abinda Allah zai sa mala'ika ya nuna maka kamar yadda muka faɗa amma ba dole bane in ya zo nuna maka ya gaya maka duka kamar sunan wata hukuma ko sunan wata kungiya da za a rubuta ta in full ministry of education kowa ya gani ya sani amma da bai da alaƙa da karatun boko ɗin zai ga moe ba zai taɓa iya gane ya ake nufi ba haka ne to mala'ika zai yana iya nuna maka ministry of education duka yana iya kuma nuna MOE to kaga sai wanda ya sani zai ce wannan MOE din ministry of education wanda bai da alaka da Najeriya ko bai da alaka da Boko iya ga an sa FGM a jikin lambar mota ba zai taba ganewa ba sai dai karanta shi da FGM kamar da ɗan yaro dan nasu zai iya ce F da G da M me ma'anarsa shi bai sani ba sai wanda ya sani ne sai gane wannan abin shi ne federal government of nigeria to haka mafarki yake zuwa zai iya nuna wa mutum federal government of nigeria sai ka gani a fili zai iya nuna fgn nan kuma kaga sai wanda ya sani wannan shine hadithul mala na biyu shine hadithul shaitan labaran shaitan in shaitan yana so ya wasa da hankalinka sai ya nuna maka wani abu wanda zai ɓata maka rai ko ya nuna maka wata karya da wani bogi kamar abu kaza zai faru kuma ba ka bane hadisin nan kuma shine labarin kanka ka kwanta a bacci gobe za ka yi tafiya ai ka dinga gani kenan ga ku a jirgi ga ku a ne ga shi za ka makara sai sai ka farka ya ga lokaci ya yi ba wannan duk mafarkin shirme ne ya shafi abin da ka sa a ranka mafarkin yan mata yan soyayya kullum ta dinga ganin shi kenan wallahi jiya ma na ka muna cikin wata fulawa ya ne ba wani fulawa kawai ke ce a ranki fulawa ke ce fulawa ko shi ma ita gane gane irin nan da na duk irin wannan gane gane duk ya ne ba gaskiya ba ne hadithun nafsi saboda akwai a ranka to abinda duk ka sa a ranka sai ga yana yawan zuwa maka wannan ba mala'ika ne zai na nuna maka ba kuma dan bane kai da kanka ne ku ƙara kayan ku ka shi kun gane mafarkai abun tsoro nightmare ka tashi ka ga ka ganka a sama ko gwaigwai suna bin ka za su kama ka wannan duk shaidan ne kuna bayyana irin wannan mafarkan kar ma ka ce za ka tambaya a fassara maka kullum ina mafarkin na tashi sama kullum ina mafarkin na faɗo daga dutse kullum ina mafarkin macin dai kullum ina mafarki wannan dukansu harkar shaidan ne kawai kullum ina mafarkin canwa ina mafarkin kare ya cije ni ina mafarkin na fada a ruwa ina duk wannan harkar shaidan ne kuna fahimta kar ma ku ce in do wani abin kun gani sai kun galibin su na shaidan ne wani daga cikin na shaidan yana da alaka da sihiri kamar mafarkin danyen nama mafarkin cin abu jini mafarkin macizai mafarkin karnuka mafarkin shanu mafarkin wannan galibin su ka samu yana da alaka da wata cuta ce ta shaidan a jikin mu kar ku rika neman fasarar wannan kun ji yawo to da kuma mafarkin abin da ka sa a gaba ya ta damun ka kana yawan gani wannan duka shi ma ya shafe ka ne ba shi ne mafarkin da muke magana a yau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya salat mafarki kashi uku ne yace minha ahawilu shaytan li yahzuna biha ibn adam akwai shiriri ta shaytan don ya nuna wa mutum don ya bakanta masa rai wa minha ma yahumu bihi ar-rajulu fi yaqzatihi da kuma abin da yake damun mutum a farke sai ya rika gani a mafarki fa yarahu fi manamihi wa minha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah akwai kuma mafarkin da yake na gaskiya wanda ɗaya ne bisa cikin 46 na annabta shi yasa wani ya zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na mafarki to da ya ga kowa in mafarki sai zuwa annabi ya fassara masa sai ce na gani an sare wuyana an sare kaina bab kai ya faɗi a ƙasa kawai sai na sukuya sai na ɗauko kan sai na maida shi sai na ɗora a kawo mai fasara wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai duk wanda shaytan ya wasa da shi kare yana ba mu labari kaga ana cewa shi ne shaytan ne kuna fahimta idan muka zo magana akan fassara za ku gane haɗari da waɗansu suke shiga sai su yi irin wannan mafarkin sai su gaya wa wani shi kuma sai fassara musu da wani abu to shi kenan sai abin ya faru a kanka yasa duk irin wannan ka bar shi kawai a kanka kar ka je ka ga wani mai fassara ka ce fassara maka an sare kanka me yake nufi kar ka je ka mu kanka sare kai daga yana daidai da irin yadda waɗansu suke yin mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shaidan zai nuna musu shaidan ba zai iya fitowa a siffan annabi sallallahu alaihi wasallama a yadda yake ba saboda annabi ya fi karfin haka kama shaitan zai iya fitowa a wata siffan sai nuna maka kaman annabi ne sallallahu alaihi wasallam mutum ya mafarki daga wani mutum zololo mummuna kuma sai a ce annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zuwa irin haka ba shaitan ne mutum ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya gan shi bakar fata wannan shaitan ne mutum ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ya ga wani kuma sai gan shi wada sai a ce annabi ne ko yana ɗan su ku yawa haka wannan ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam shi dan ne duk abin da a cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama da ka sani in ka ga wani a mafarki sai ka ga ba irin haka ka gani ba to ba annabi ka gani ba kar ma ka tsaya kana wani murna shedan ne kawai tare suka kwanta tare suka tashi wanda za ta yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda zai yi mafarkin ta ya gani na gaske shine mutumin ya zama shi da kansa kama lalle ne mutumin da ba irin haka ma in ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba zai zai yi wahala sannan kuma ya ganshi a cikin kyakkyawan siffarsa siffa ta girmamawa sannan kuma ya gan shi da haiba irin yadda ake ji na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gani sannan kuma ya gan shi kamar irin yadda aka faɗa a littafi to wannan da gaske ne waɗansu Allah yana ba su irin wannan da yawa wata baiwar Allah a taɓa kira na haji ba da ɗewa suke gaya mai ba ta da wani ilimi ba ta san abubuwan da ake karanta ba na siffofin annabi ba sallallahu ne sai suke cewa kai mafarki ne ba kaga suna zazzaune sai aka ce za a yi bako ce mu duk muna zaune mutanen gidanmu iyayen su sora su ce suna zaune kawai sai ta zaune wani ya zo sai aka sai kowa ya mutu sai aka ce ai annabi ne ce kowa a wurin baki amma shi kuma balarabe ne ce na gan shi fari yana haske na gan shi da gini akwai ɗan furfura ɗan kaɗan a ciki na ga idonsa za kaza kaza na ga hancinsa ka kaza na ga yanayin fuskarsa na ga yana sanye da kaya irin na ihramin masu masu aikin hajji da nake gani a hoto na ga yana kaza kaza kaza sai zai zauna ana ta kanshe shi yana ta murmushi kowa ya kasa magana sai ya tashi muka ga mutane sun taru a waje an cika ana ta jira sai ya fita na ce maka na ce dace sai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne ce ita ba ta sani ba ta bai taji an ce balarabe ne na ce kafin ki bacci da yaushe kika yi mafarkin ta ce can irin karfe hudu din nan na asuba ta saba tashi ta ɗanyi tsallanta. sallanta sai yi nafilan ta yau kuma sai ta kana sai da ta tashi shi amma dai ta yi alwala yadda ta saba ta yi kaza ta kaza ta yi ta zikirorin ta ta yi waye sai ta kwanta har ce ɗaya sai ta nasu to annabi kika gani sallallahu alaihi wasallam daga kishi ki ta fashe da kuka dama haka ne annabi ne ke nace haka yake yadda kika faɗa na haka yake to kaga ka ko da Allah zai ba su wannan nace ko tun da ke ga yana miki murmushi a ah, insha Allah ba ta albishi da miki faɗa ya ce miki kaza ba ta ce a ah, a ah, wallahi da yi magana da kowa ba Allah ka tsara mana albarka da albarka abu na gaba shine shin mafarki yana tabbatar da hukunci na shari'a yanzu wannan tana ce na ce gaskiya ne saboda ta ce ta ga annabi ne amma bai ce mata komai yanzu inda ya ce mata ki je ki sadaka da akuya sai ta gaya mun haka ya gaya mata shin za a iya banka mafarki kawai ta ga za zai zama to mafarki baya tabbatar da hukunci na a sa ka yi ko a hana ka ka bari sai dai ya iya gaskata hukunci da dama akwai a shari'a kamar yanzu in a mafarki aka ce ka yi sadaka dama ai akwai sadaka a addini aka ce ka rika sallan dare dama akwai sallan dare a addini amma in ya zai baka wani abu wanda babu shi a addini sai ce ka je ka yi ta wannan karya ce ko abin da dama ya halatta sai ce kar ka yi wannan karya ce kuna fahimta da kyau shi yasa za ka ga yanzu mafarkan da aka yi waɗanda suka shafi idan zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to aka zo wurin sai sai ya tabbatar da abin shi ya zama addini kamar mafarkin abdullahi bin zaid da ya da kiran sallah ai da zai faɗa sai annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da shi ce a fara shi amma inda a irin zamanin yanzu ne sai wani kuma ya ga sai ya wani kiran sallan daban ba irin wancan ba to wannan ƙarya ce tunda a shari'a ta riga ta tabbata hukunci ya riga ta tabbata to mutum ba za a nuna masa a aka akasin haka ba amma zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan dama ana ci gaba da yin wahayi to wannan mutum yana iya mafarki kuma ya zama an tabbatar da shari'a da shi idan an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara amma al-imam an-nawawi yake faɗa cikin sharhu sahihi muslim yace mafarki ba a tabbatar da hukunci irin wanda ake jira a ganshi a zahiri kamar yanzu ranar ashirin da tara ana neman ganin wata sai ba a ga wata ba wani a mafarki kawai sai ga an nuna masa aka ce ga wata can ya bayar da ka gobe ku yi azumi ko shi ne babban shehin garin shi ba zai azumi ko ba zai ce a yi azumi saboda ya gani a mafarki ba baya tabbatar da hukunci na addini sai da hukuncin da dama yana to hukunci ko dama ce a duba wata kawai sai an gani in ba a gani ba a yi kwana talatin kamar yadda kuma ba za a yi kwana talatin kuma sai wani ya mafarki sai ce a'a kirgin ba daidai bane ba za ka ba za a fara gobe ma a ƙara kwana ɗaya wannan kuma za a ce ƙanya ne duka to idan mutum ya mafarki me ya kamata ya yi idan mutum ya mafarki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya min Allah falyahmadillaha alaiha wal yuhaddith biha yace idan ɗayan ku ya mafarki wanda yake so mafarki mai kyau mai daɗi to wannan daga Allah ne ya gode wa Allah sannan ya bada labari kuma annabi sallallahu alaihi sallama yake amma in zaka bada labari wala yusbir illa man yuhib kar ka bada labari sai wanda kake so wanda ka yarda da shi cewa ba zai maka hasada ba kamar yadda nan yace kar ka gaya wa dan uwanka zaka wannan ya nuna cewa idan kai mafarki ga abubuwa guda hudu da za ka kiyaye inda mafarki mai kyau na farko kana tashi ka ce alhamdulillah na biyu ka roƙi Allah Allah ya sa wannan abin da na gani ya tabbata kana son zuwa aikin hajji sai kai mafarki ga kana sa islami za a tashi za a tashi da kai kuma ka ji alamar cewa wannan da gaske ne domin ɗaya daga cikin abin da yake da bambancin mafarki daga Allah da na shaidan shine in ka tashi a jikinka zaka ji zaka ji jikinka ya tsuma zaka ji ka cikin nutsuwa wannan abin ka ji kamar da gaske ne yana cikin alamomin da ake gane cewa mafarki na gaskiya ne sai ka roƙi Allah Allah ya sa ya tabbata sannan kuma ka bayar da labari wa wanda kake so wanda ka yarda da shi amma kuma na ƙarshe karka ba da labari wa wanda zai yi hasada kuma karka gaya wa jahili da kana faɗa zai ce kai a maka ka isa ma daga mafarki za kaza kaza wanda zai maka kwaba saboda kwabar za ta iya shafar abu mun amma mafarki mummuna idan ka yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'a ma ya karahu idan ɗayan ku ya ga abin da baya so irin na shaidan fal ya ta'awwad billahi min sharriha ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mafarkin wa min sharri shaytan kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin shaiɗan din da ya nuna masa wal yatfuri salatan kuma mutum yayi tofi sau uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا kada ya bada labari wa kowa shi wannan da wanda kake so da wanda baka so duk ka fara in ka ga mummunan mafarki kawai ka nemi Allah ya tsare ka kar ma ka faɗa wa kowa fa inna halanta tadurruhu to haƙiƙa wannan mafarki ba zai cutar da shi ba in yi haka in Allah ya so sannan a wata riwaya sai ka juya wurin kwanciya inda kake kwance ta wurin ta nan gefen sai ka ji cewa ka yi mummunan ba sai ka tashi sai ka koma ta gefen ba wai ma'anarsa shine kana kwance ta dama sai ka mafarki sai ka koma hagu ba a'a kana kwance da kanka ta can sai ka mummunan ba sai ka dawo da kanka ta nan ko kana kwance ta nan sa'in sai ka koma can sa'in amma ka ci gaba da kwanciyar ka ta hannun dama kun gane in kuma mafarkin in munin ya maka tsanani to karka ci gaba da kwanciya ka tashi ka je ka yi ka zo ka yi sallah kuna fahimta yi mafarki ɗanki ya mutu kina son yaron ki yaron ki kwaya ɗaya ko kina da ciki sai ki mafarkin kin yi ɓari ko ki mafarkin wani mummunan abu yana samun ɗanki gashi yana cikin gobara yana ta ihu ma ma ma ma har kika farka to irin wannan mummunan mafarki ne aiko mai ban tsoro ko ke da kanki ki ganki ana miki wani abu mummuna to irin wannan kawai ki tashi sai ki je ki sallah sai ki zo ki roƙi Allah ki ce Allah ina nema ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki abinda duk yake cikin sa mummuna Allah karka saukar da shi a kai wannan kuma sai ki shiru abinki yawan faɗa mu mutane ko da wanda kike so in ki ga mishi in je gaya ma wani fa tunda ka ga ka karai dangerous ne sai wani abu ya iya sa shi umcin abun sai shaitan ya samu kofar da zai zai miki abin da kike gani amma in ka nemi Allah shi shikenan ba abin da zai faru kar ku rika jin tsoro irin wannan kawai ku maida al'amarin ku ga Allah ku yi addu'a kuma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha lan fa innahu lan yadurruhu to da gaske ne ba abin da zai same ki kun fahimta abu na kusa da ƙarshe shine idan kina so ki yi mafarki mai kyau kamar yanzu akwai wani abin da ke so Allah ya nuna miki wani abu ne ya dame ki na Allah ka nuna mu akwai abubuwa da yawa na bukatunmu na yau da kullum da muke iya neman Allah ya nuna mana shi zai yi ne ko ba zai yi ba kamar yanzu a ce baki aure ba ina so Allah nuna miki wani zan yi aure ko ba zan yi ba kina da manema guda biyu kina so Allah za a miki shin waye kamata in aura in yi istikhara amma ke kina so Allah ya nuna miki don ki samu nutsuwa akan wane akan guda daya ko kuma wani decision ne mai matukar muhimmanci kina zaune da mijinki babban matsala ta jawo ka zaman nan zai yi ne kan ko shi ne alheri ban sani ba rabuwan nan dai ina gani kamar a rabu amma an rabu ka tayuwa samu matsala so kina so Allah ya nuna miki ki gani cewa shin ki hakura a ci gaba da zama ko ki tafi abinci don akwai wanda rabuwa zai zama mata alheri akwai wanda zaman zai zama mata alheri Ba ki sani ba ko kuma kana so kai mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan mafarkan wanda suke da muhimmanci in kana so ka yi ya za ka yi idan kana so ka yi irin wannan to ka yi alola kafin ka kwanta idan ka zo ka yi addu'a za ka iya kai sallah na fi raka a biyu ka roƙi Allah a ciki Allah ya nuna maka amma a zahiri wanda ba sai ka sha wahalar fassara irin na zahirin kuna fahimta? sannan ka kwanta ta hannun dama sannan ka yi ta zikiri har bacci ya dauke ka kana zikiri kana ambaton Allah ko kana istighfari ko kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam har bacci ya dauke ka abin da kake so ko kana karatun qur'ani amma kafin nan malamai suka ce ya zama kana fili kada zama kana ƙarya tunda Allah baya nuna wa maƙaryaci tunda an ce mafi gaskiyar mafarki shine wurin mai gaskiya to kai zama gaskiya suke baka karya na biyu ya zama kana cin halal na uku ya zama kana kiyaye kyakkyawa kana barin mummuna an fahimta sannan sai ka zo ka yi wa'annan abubuwan da na faɗa ka kiyaye wa'annan guda uku shirku gaskiya akulul halal cin halal al-muhafazatu ala al-amri wan nahy mutum ya kiyaye abubuwa na addini abubuwa na umarni kana yi abubuwa na hali kana guje musu daidai gwargwado to sai ka cika kuma sauran nan shi shine ka zo ka yi alwala ka kwanta bangaren dama ka kwanta kana kallon alƙibla ka kwanta kana ambaton Allah kuna fahimta to in Allah ya yarda za ka yi mafarki kuma in kai mafarki a irin wannan to gaskiya za ka gani shikenan sai ga Allah nuna miki kuma duk abin da ka gani kawai karsa dakta ru'ya kawai ka gaskata a buka sai ka yi aiki da shi ba ma sai ka gaya wani ba sannan mafarkin da ya fi kowanne gaskiya shine wanda aka yi shi can ƙarshen dare lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana saukowa zuwa saman duniya to irin wannan lokaci ba lokacin wargi bane duk mafarkin da ka yi irin waɗannan lokacin karfe uku karfe hudu na dare kuna gane kusa da asuba irin waɗannan lokutan shine yafi kowanne gaskiya a mafarki lokacin da yafi kowanne ƙarya kuma na mafarki shine lokacin da shaidan suke shaidanu suke suke bazuwa gab da mangariba bayan mangariba kusa da insha kuna ganewa irin waɗannan lokutan da shaidanu suke ta yawo wannan galibi mafarkinsa ba na gaskiya ba ne ba wai dole sai mafarki cikin dare can shine na gaskiya ba kana iya mafarki da safe ka ga gaskiya kana mafarki a baccin rana ka ga na gaskiya amma dai wanda ya fi yawan zuwa na gaskiya shine irin wancan lokaci to waɗannan su ne kaɗan daga cikin fa'idoji da suke da alaƙa da mafarki kamar yadda muka ji wannan ayar da muka karanta ta surutu yusuf da take magana akan mafarkin annabi